shugaban kwamitin sanata George Sakibo wanda ya ce tun a ranar sha hudu ga watan Mayu ne da shugaban kasar Najeriya ya kafa dokar ta ɓace a wasu jihohi uku na kasar a matsayin mu na wannan kwamitin kan harkokin tsaro muka ga ya dace mu fito don ganin irin ci gaba da aka samu a waɗannan jihohi bayan kammala wannan taron ne dai sai aka umarci 'yan jaridu da su dan bada wuri inda mambobin kwamitin da mataimakin gwamna da wasu mukarabin gwamnatin jihar suka shiga wani taron sirri bayan fitowa daga wannan taron ne dai sai na tuntubi mataimakin gwamnan alhaji zanna umar mustapha wadda ta so mara sa ko ya yake kallon wannan ziyara na wannan kwamitin ziyarar da yan majalisa suka zo wallahi ziyara ce mai kyau wanda gaskiya ya amfane mu sun taba zuwa dama suka ga me yake faruwa suka duba suka koma da suka koma bai ɗauki lokaci ba suka kai ma ita majalisa gaba daya majalisa kuma ta kai ta yadda da abubuwan da suka kai ta ce dole su je su sake dubawa shin abubuwan da suka yadda ya tafiya ko baya tafiya daidai shine suka zo nan Maiduguri don su yi magana da mu wannan dokan hana zama na gwamnati na sirri emergency da aka yi a Borno a tana tafiya daidai daidai kuma ba tafiya daidai wasan tambaye ku kamar kun gamsu da wannan dokan kan ta da aka sa kamar wani amsa ka basu. a dokar ta bacin da aka sa din kai da baka da ta zo na ai wannan dole ce akwai batun katse wayar salula wadda aka yi a Borno da Yobe da kuma jihar Adamawa an dawo da waɗannan jihohi biyu kamar menene matsayin ku na jihar Borno gaza dawo da wannan waya a kasan a cikin wannan abubuwan da yake faruwa da mu ne muka fi jin rauni sosai a cikin wannan abun da yake faruwa abin da ya faru na maganar Boko Haram mun fi jin rauni fiye da Adamawa mun fi jin rauni fiye da ita Yobe so a bisa ga Allah misali lokacin da aka zo sambisa da sauransu da suka ta operation a cikin sambisa kaga irin kayan ayyukan iyakan da suka aka samu a ciki. manyan manyan bindigogi da sauransu da aka samu kaga dai lokacin da aka tsaye da wannan waya din mun sha wahala amma ya taimake mu don saboda wannan mutanen suna aiki da wannan dama ta wayar salula suna yin magana da mutanen su don su kawo rashin zaman lafiya da da hankali da suka da su bomba bomba da suke gara mu samu zaman lafiya gaskiya a ce muna da waya ba zaman lafiya gara muna da zaman lafiya babu waya alhaji sanna umar mustafa kenan mataimakin gwamnan jihar borno ke bayani kan ziyarar da kwamitin harkokin tsaro na majalisar dattawa suka kawo jihar borno don duba irin nasarorin da aka samu kan harkokin tsaro ko kuma akasin haka haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya